يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يبقه قولي uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau juma'a muna sha takwas ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna talatin ga watan wato hudu shekara ta 2021 yan wa ba baku manta ba muna cikin suratu tauba karatun da muke na alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka da kokarin sanin ma'anoninsa da fatan Allah ya azurta mu aiki da shi muna cikin wannan sura ta tauba mun tsaya kan aya ta 51 a yau za mu ɗora kan aya ta 52 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون نعم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين نعم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة نعم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون na'am Allah madaukaki yace qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn kace shin kuna dakon mu ne da samun ɗayan ababa biyu kyawawa kuna da ku ne kuna jira ku ga me za mu samu me ɗayan abubuwan nan biyu za mu samu ko zai same mu wa nahnu natarabbasu bikum mu ma muna da ku gare ku an yusibakum Allahu bi azabin min indi ko dai Allah ya same ku wato ya auko muku da musiba daga gare shi wata azaba ta musamman ta same ku au bi aidina ko kuma da hannayenmu ma'ana ta hanyar yaƙi da kisa da kamawa a matsayin fursunoni fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun tunda abin na dako ne da jira to shikenan ku jira mu ma muna tare da ku muna dako abinda kuke mana fatan ya same mu ko dai mu zo yaƙi mu yi shahada ko mu ci nasara ɗayan wannan abu biyu mu shine zai faru gare mu haka mu ma muke muku dako ko dai Allah ya turo wata ukuba daga azaba daga gare shi ko kuma ya sanya hannayenmu su zama su ne sababin yi muku azaba kina fa duka da mu da ku mu jira mu gani kul ka ce masu an fi ƙuɗau an aukar han ɗan yi taƙabbala kum ka ce masu ku ciyar da dukiyarku kuna masu so ko ba kwa so Allah ba zai karɓa ba daga gare ku mana ba zai ba ku lada ba duk yadda za ku ciyar ko kun ciyar tun da babu ikhlasi ba yi dan Allah kuma ga munafunci to Allah ba zai karɓa ba innakum kuntum qauman fasiqin lallai ku mutane ne fasikai bi ma'ana kafirai kenan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum Allah yace me ya hana ba za a karbi su ba da ciyarwarsu da abubuwan su duka da suke na alheri illa annahum kafaru billahi wa rasuli ba abin da ya hana a karba sai dan sun kasance su sun kafirce ma Allah kuma sun kafirce ma manzansa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala kuma ba sa zuwa masalla yayin da ake zuwa ai sallah to su ba sa zuwa face suna masu kasala da nauyin jiki wala yunfiquna illa wahum karihun ko ba sa ciyar da dukiyarsu sai bisa ƙin ciyarwa ma'ana bisa tilas ba wai da san rai ba wannan sifofi ne din na munafukai yake gaya mana waɗannan ayoyi muka duba manzo sallallahu alaihi wasallam ake gaya ma su munafukai a yadda suke halayensu kullum ba abin da suke jira sai wani abu mara kyau ya auko maku shi ne sai Allah yake gaya manzo ya gaya masu ka ce masu ƙul hal tarabbasu na bina shin wai kuna dakon wani abu ne akan mu da zai auko mana illa ihdal husnayn to ai babu wani abu mu sai ɗayan abu kyawawa guda biyu duk abin da zai faru akan mu ɗayan kyawawan abubuwa ne guda biyu menene kyawawan abubuwa malaman tafsiri suka ce shine shahadatun aw zafarun bikum ko dai mu zo mu gwabza yaki mun shahada mu kuma shahada a wurin mu aljanna ce kaga babu hasara kenan in yaki ya haɗa mu da ku da kafirai kuma munafukai kuka mara musu baya to in jira kuke wani abu ya same mu wanda ba ma so to mu duk abin da zai faru ɗayan abu biyu ne kuma mu a wurin mu kowane kyakkyawa ne husna yayi ni wato alhusna ne kenan sai ke sai tasniyar shi guda biyu ko dai shahada to a wurin mu mu husna ce mai kyau ce ko kuma me azzafar shine mu ci nasara akan ku mu kama wasu sannan mu kashe wasu sannan mu sami ganima to duk abin da zai faru ɗayan biyun nan ne kuma mu a wurin mu kowane mai kyau ne ba abin da kuke jira mana sai ɗayan wannan abu kyawawa biyu ko zai same mu to mu kuwa wa nahanu bi bikum mu ma muna dako gare ku muna jira gare ku ku munafikai an kuma, Allahu bi azabin min inda. Allah ya samu wato ya auko muku da wata azaba daga gare shi kamar yadda aka yi ma'adawa ko ta iska ta zo ko tsawa kwafe mutana a mutanen annabi lodu to mu abin da muke jira kenan ko dai wata uquba daga Allah ta musamman ta auko muku ko kuma me ko kuma audi aidina ko azaba ta same ku da hannuwan mu yaki haɗa mu da ku mu kakkashe ku mu kaiya ku mu kama wasu ku a matsayin fursunoni kamar da ya faru a badar ko kuma munafukai kuma za ku zama cikin kafiran ku zama tare da su wannan dakon kullun shi ake ma kowane ɓangare tsakanin ɓangaren muminai da ɓangaren munafukai wanda suke tare da kafirai sai Allah maɗaukaki yake cewa a gaya masu fatarabbasu ku jira inna ma'akum mutarabbisu mu ma muna nan tare da ku muna jira haka zaman yake duk lokacin da mu yaƙi ya haɗa mu da ku ko mu ci nasara ko kuma mu shahada ko kuma ko dai Allah ya aiko da ukuba ta auka muku ko kuma ya sanya ukubar a hannunmu mu kakkashe ku mu kama wasu to mu jira ɗayan abin da zai faru tsakaninmu da ku kenan tunda magana ce ta gaba da kiyayya ku munafukai sai dai ku haɗa kai da kafirai dan a mana illa sannan sai Allah ya ce kulka ce an fi an aukar han lokacin da munafukai za a tafi yaƙin tabuka ba sun zo su nemi uzuri ba sun noke sun ƙi zuwa sun giya ma nabi uzuri na ƙarya ya karɓa ya kyale su saboda munafunci sai suka je suka rika su ma kawo gudunmawarsu. da sadakar su ta taimakon jihadi da za a tafi Don ka a ce su ba su je ba ko ba su ba da gudunmuwa ba to gashi sun kawo shi kuma Allah duk abin da kai in dan shi kai ya sani in dan wani kai ya sani in ba dan duk dai abin da kai shi yasa kullum yan uwa ke so ka rika kyautata ka duk abin da zaka yi ka sa niyya mai kyau Allah ya sani kuma akan haka ake gina lada kuma akan haka ake bada lada hmm. shine sai Allah ya ce masu kul ka ce masu anfiqu aw an aw karhan ku ciyar ko dai bisa san ranku ko ma ba ku so kamar yadda yanzu ka je ka bada gudunmawa za a ci fita ka ranku baya so Ku duk ma dai ko kuna son ko ba ku so lan yata lan qabbala minkum ba za a karba daga gare ku ba Allah ba zai karba ba tunda ba dan shi kuka yi ba dan a ce kun yi ne to an gani an ce din shi na magana ta ƙari yasa ƴan uwa kullum mu ta kokari mu nisanci siffofin munafukai munafuki kullum ne shine yayi dan a ce yayi yayi dan a ji a ce ya iya yayi dan a ce bai ba to kai ka guji wannan duk abin da zaka ka sa Allah ka yi dan shi nan ne za zaka sami lada in ba haka ba aikin banza kai dan kun ji abin da Allah ya ce ta ƙabbala min kum ba za a taba karɓa muku ba in na kun kuntum qauman fasiqin domin ku kun kasance mutane ne fasikai idan fasikanci sababin samun lada ƴan uwa shine imani duk abin da mai aiki zai yi to tushen lada da tushen a baka sakamako a baka ko menene na aljanna to yana ƙarƙashin imani amma in babu imani duk ko duniyar nan za ka yi ta ciyarwa kullum har ta tashi ba ka da tushen lada ko ba za ka same shi bayan babu imani shi yasa yau duk abin da majalisar ɗinkin duniya take na ta ta da kago guda a kai ma 'yan gudun hijira kayan abinci lokacin sanyi barguna a kai masu waye ne lokacin duk dai su ta yi da wannan da sunan majalisar ɗinkin duniya ɗin wannan majalisar ta ɓarke duniya to duk abin da suke nan ba su da lada a wurin Allah saboda me su kafirai ne asalin lada shine ka zama mumini to in kai aikin lada sai Allah ya baka lada shi yasa nan Allah ya ce saboda me innakum kuntum qauman fasiqin alfasiq alfisq anan alkufr ake nufi ma mana'ahum an tuqbala minhum wa me me ya hana ne ba za a karba daga gare ku ba ko daga gare su in sun yi sadaka su munafukai me yasa Allah ba zai karba ya ba su lada ba a bisa nafaqatuhum ciyarwar da suke kun ga nafaka ba ta dauka ka dau abinci ka sa bakin mutum ba sai da za a tafi yaki ka jahaza wannan tafiya yakin sunan shi nafaka sai da ka sai yanzu lokacin bukata ka ba wasu marayu kayan abinci sunan shi nafaka kai musu tufafi sunan shi nafaka ka dauki nauyin karatun su sunan shi nafaka ka ba su wurin zama duk sunan shi na faka to su munafukai abinda da suke na ciyarwa abin ya hana abin da ya hana ba za a karɓa ba ba abin da ya hana sai abu gashi nan illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli sai dan sun kafirce ma Allah kuma sun kafirce ma manzansa ba su yadda da Allah ba haka suke kafirai da munafukai rashin imanin su da Allah shi yasa duk abin da suke na burgewa wai su nuna su ne masu tausayi su ne masu jin ƙai a je asibiti da magunguna au a saya a kai ana ziyarar marasa lafiya ana taimaka masu duk wannan za su yi amma a wurin Allah ba su da lada ko kaɗan me yasa saboda kafirce ma Allah da suka yi da manzansa sannan wala ya atuna salata illa wa hum kusala lokacin da musulunci ke da ƙarfi in mutum bai zo sallah ba za a gane kafiri ne shi shi ko munafiki bai so a gane shi munafiki ne so yake muminai su ɗauka shi ma mumini ne to in za su zo sallah ba sa zuwan mata sai da nau'i na kasala shi yasa ka guji dan uwa wannan sifa ta tare da kai a kira sallah a jira minti biyar minti goma fata kana ta nukunuku kana nawa kana jikinka da nauyi kai kana jin ma kai sallan nan dai kamar an matsa maka wannan sifar munafukai ce haka Allah ya faɗa mana gashi e wala ya atuna salata illa wahum kusala ba sa zo masalla sai suna cikin kasala jiki ya nauyi alama ka ga mutum yana nishaɗi yana karsashi yana jin daɗi an kira sallah alama ce ta imani yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya an sanya wato ju'ilat qurrata aini fi salah an sanya sanyin idona a cikin sallah duk abin da annabi yake da lokaci yayi zai ce ma Bilal ya Bilal arihuna bi sala ya Bilal je ka hutar da mu da sallah je kira sallah mu watsa da wannan aikin duniya ba ya karewa aikin office kake in ka yi gobe ma za ka yi nan ka taran nan za ka bashi aikin gona kake kan ka zo an yi manoma wanda suka fi ka sun gama sun tafi kai ma nan za ka bar gona haka idan kasuwa kake shago ne rumfa ce in an kira sallah tarkata ka bari ka tafi kai sallah cikin jama'a kafin ka zo an yi shaguna an yi rumfuna masu su sun gama sun tafi ka zama kana sha'awar sallah kana son ta alama ce ta imani shi yasa sahabbai suke cewa zamanin manzo ba wanda yake takallufi ya zama bai zuwa sallah jam'i sai munafiki in ka ga an kira sallah wani ya shige gida ya noke a gida yana kunkuma sallah a zamanin annabi to alamar munafiki ne wannan saboda ba wanda ke sallah a gida kowa a masallacin manzo yake to mu kuwa yau Allah da ya kiyaye sifofin munafukai da yawa suna nan akan wasu masu da'awar musulunci wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyar da koman su na dukiya sai bisa suna kin hakan amma tilas saboda me su kar ma a gane dai suka gare ne su ma ana yi sai su zo su yi dan ka a ce amma ba su suke baran ba ta so zuciyar ba ta kauna to Allah ya ce ba sa yi sai su tana ki duk wannan alamomi ne ƴan uwa na munafunci shi kuwa Allah subhanahu wataala baya san wannan wannan Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki shi yasa duk da za a yi abu ba dan Allah ba to wanda ya kin yayi wahalar banza Allah ba zai ba shi lada ba duk kosar da kai dan Allah yanzu kai an jima kai gobe kai kullun annabi ya ce inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya gajiya baya kosawa ku yi aikin da zai ba ku lada ya ba ku an jima ku ƙara ya ce ya gaji ba zai ba ku ba a'a duk sanda kuka yi abin lada Allah zai ba ku lada bai gajiya subhanahu wataala abin da ake so kai dai kai ta yi kawai wannan sifofi ‘yan uwa mai ƙoƙari mu nisance su ya zama cewa kullum sha'awar mu da musulunci shine ya zai ɗaukaka ya musulmi za su ɗaukaka ya za mu taimaka da mu ya samu ma za ka nemi dukiya ka zama da manufa ɗan uwa ba ka nemi kuɗi ka tara ba ka da manufa don me ma yasa ka neme su a tashi buƙatar ciyarwa da taimakawa ka kama dukiyarka ka matse ka riƙe ka ƙi taimakawa gina masallatai gina makarantu gina gidajen marayu abubuwa diga sanan na taimako mutum rike dukiyar shi kam shi ba zai bayar ba alama ce ta munafunci Allah ya tsare mu mai Allah ya ce فلا tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون نعم الله مدوك يتشي ولا تؤجبك أموالهم ولا أولادهم كذا dukiyoyinsu da ‘ya'yansu wato su birge ka ko su baka sha'awa’ innama يريد الله ليعذبهم بها في fil الدنيا كدي kadai Allah ne yake so ya masu azaba da wannan dukiyar da ya ba su a nan duniya da kuma wata haka anfusuhum hum karihun azara rayukan su gobe wato ranar mutuwan su kenan mutuwa ta zo ta same su suna cikin wannan wahalar dukiya wahum kafiruna suna alhali suna kafirai haka za a zo a zara ransu suna wannan yanayi na bautar da wato dukiya wannan aya mai ake nufi da ita Allah madaukaki yana gaya ma manzo ne fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyoyinsu su kafirai da munafukai su baka sha'awa ko su burge ka kaga Allah ya ba su duniya ga tanan kamar su suka ba kansu in kasuwanci ne yana ta haɓaka in waye ne duk komai gashi nan zamanin kamfani a a wata kimiyya ce da fasaha kaga dai Allah ya ba su ta wannan kai kai ya wai birge ka ko ya ruɗe ka ko ya baka wani abin sha'awa babu sannan wala auladuhum ko ko ƴaƴansu za a ba su kaga bulbul da su tumimi ko zazzabi ba sa yi Allah ya ba su duniya ga ta nan to wannan kada ya wani baka sha'awa Allah yana ne musu ne istidraji innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya Allah ne yake so ya masu azaba da ita dukiya a nan duniya ya za yi mutum azaba da dukiyar shi a nan duniya ya zama bawan dukiya ina za ka neman kuɗi ina ka fito neman kuɗi me kake neman kuɗi babu addini ba kula da baka da lokacin kana kanaka na kankana haƙƙinka na iyalinka na tsakaninka da mahalicci tsakaninka da al'a kai kawai neman kuɗi su ne ido ya rufe baka da wata alƙibla sai kuɗi ka zama abdul dinar abdul dirham eh ta isa wantaka su kamar da zuwa cikin wani hadisi ka zama bawan kuɗi kawai to wannan kuɗin Allah na ba su ne dai musu azaba da su kawai su ta jin su ta madu kuɗin wahala hana su da taskance su da a'aje su da kai su ina da waye kenan haka za su yi ta wahala to wannan Allah na ba su ne dan yi musu azaba da wannan dukiya a nan duniya dan duk za su gama wahala suna ciki kwatsam sai kuma ran sai a zo a zarara to sun ji daɗin dukiya kenan kaga shine yazo a wata ayar mai kama da irin wannan Allah ya ce wala tamuddanna aynaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zaharat alhayati dunya linaftinahum fi wa rizq rabbika khairun wa abqa cikin suratul qaha Allah madaukaki ya ce wala tamuddanna aynaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum kada ka mika idanka ka rika kallon wato abin da muka jiyar da su daɗi na tamattu'i dangogin jin daɗi daban-daban da muka ba su eh zaharatul hayati duniya kai ka ce duniya ta zama kamar ta fulawa a gare su ko ina kallo suke suna jin daɗi dukiyar an ba su su ne ga sanan faransa ingila duk inda ake harka duniya da su a ciki ga sanan ne rayuwar duniya komai Allah ya ba su Allah ya ce mun masu ne linaftinahum fihi zan mu jarabce su da wannan dukiyar amma wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka aljannar kinin da za a ba mu'minai shine mafi alkhairi kuma shine abin da zai wanzu ga mai shi nan dukiya za su gama neman ta ya mutu in mumini in musulmi ne a tsaga ƙasa a saka shi ko in kafiri ne a sa shi wannan cikin akwatin aje a saka shi da cikin ƙasa in ma aje shi za a yi a fesa mai abinda za a fesa an dai zara ran ko ba haka bane to kaga menene amfanin abin da zaka tara kai ta wahala a cikin shi baka ci gajiya wahala ba ai kamata ya ka samo miliyan ɗaya ɗan uwa to zara ko ya dubu ɗari kai aikin alheri ita ce taka mutuwa na zo maka ɗari tara na sunanta ta magada ba taka ce ko magadan in ba Allah ya sa masu imani ne tausayi ba kana mutuwa su manta da kai rikicin raba wannan ɗari tara suke kana samo miliyan goma mazazzare miliyan ɗaya kai kai makanka alheri ita ce taka wannan da ka bari miliyan taran tasu ce ba taka ba dan uwa shine ake gaya mana annabi karan ma ya sa ido ya kalli irin wannan masu dukiya ɗaya. a wata 'yar Allah cewa ya sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari ulhum fil khairat bal la yashurun wayan suna zato ne abinda muke karasu da shi na dukiya da 'ya'ya suke ganin su kamar su suke ba kansu nusari ulhum fil khairat ai gaugawa muke musu na aikin na abubuwan alheri na nan duniya muke ba su abinda za su samu kenan bal la na sai dai su ba su je ko a jikinsu ga mutum Allah ya ba shi dukiya kamar kawai kamar haɓo ga tanan kai ka ce shi ya ba kanshi da kanshi yanzu masu kuɗin duniya irin na yau zaka ga dukiya da take a hannunsu wanda Allah ya ba fasaha duniya yau yake da shi ne mai kuɗin duniya yana nan ka ganshi dan tsamurmuri ko amma yana nan har yau kafiri ne bai san Allah ba bai san manzo ba bai san Qur'ani ba yau yau din nan in ya mutu ina kuke jin za shi gobe kiyama wuta za a danna shi wannan dukiya duk da ya tara shi ne mai kuɗin duniya har da abubuwan da yake din nan wasu foundation da yake yi a taimaka shi duk bai da lada wurin Allah da kafiri ne shi haka su kuma musulmin musuma da Allah ke ba su dukiya in ba abin da suke cirewa ne suke makansu ba wallahi suna mutuwa wannan dukiya sunanta lil warasa su dukiya ce ta magada kuma bai kamata kai idan ka kyalla ba ya zama damuwa ka kina abin sha'awarka a'a abin da yake na arzikin Allah ita ce aljanna ita ce abin da ya kamata ka yi ta ƙoƙari kana kai hari kana kai ka kana kai faɗayinka kana aikin da zai baka ita shi ne abin da aka gaya mana kenan duk abin da suke na wannan abin da muke gani na nan duniya wallahi abin da ake ce mashi sunan shi istidraji sakin talala mai kaman sake ga a baka kuɗi ga sunan himili lokacin zakkan nan kila ma baka san yadda zake zakkan ba ma za ka yi masu kula da kamfanoninka su za su ba ka shawara ga yadda za ka yi eh kuma masu kula da kamfanonin wasu da arna ne wasu yan indiya ne wasu yan china ne su kuma yan china yan indiya kai ka san su suwaye ba ruwansu su da irin waɗannan kaga dukiya ce mai haɗarin gaske idan munafukai ta a hannun munafukai take to kada ta burge ka kawai Allah na ba su ne sakin talala dan ya masu hukuba da ita shi ko mumini dukiyan Allah ya bashi irin yadda ya ba irin su Usman bin Affan su Abdurrahman bin au aka ba su dukiya suka tanarkar da ita wajen ɗauka kama addinin Allah aka ba Abubakar shi kan ma ya ba duniya duk sai da ya ba da ita hanyar Allah wannan dukiya ita ce zaka yi fata dan uwa dukiya saliha a hannun mutum salihi mai kuma kokarin ciyar da ita kan hanyar Allah sai ka ce Allah ka bani irin wannan dukiyar amma dukiya a hannun wanda yake fasiki ko munafiki ko kafiri sannan wanda take ta zama mashi na riko a gare shi da wahala wajen tara ta karkai fata wannan dukiya Allah ya tsare mu dan uwa Allah ya ce Wa billahi innahum laminkum لمنكم wadakin na منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون نعم أنا تقيا من دي سفوفين نمنا فكي الله يتشو يحلفون بالله إنهم لمنكم سنا rantsewa da الله cewa lallai su سنا cikinku سنا tare da ku wa ma hum minkum alhali su ba su da walakinnahum qaumun yafraqun sai dai su mutane ne matsorata tsoro ne cike da su Kullum sai su ta nunawa suna tare da ku dan ku yadda da su amma da sun koma wajen kafirai nan ma su suna tare da su wannan masifar da suke ciki kullun cikin tsoro suke eh Allah ya ce law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan da za su sami wata mafaka ko wani kogo ko wata mashiga lawallau ilai wadda sun juya da gudu zuwa gare shi wahum jimhun suna masu gaugawa zuwa shiga wannan kogon ko wannan ramin ko kuma wannan mafaka ɗin duk wuraren mafaka guda uku sai da aka faɗe su wato yadda suke munafukai tsoron da suke da shi da yadda suke kullum cikin damuwa babu sakewa saboda mai raba kafa nan da suka yi su ba su yi imani da Allah imani na gaskiya ba ba su zama tare da ku balle su huta ba kullum sai su zama suna rantsuwa wai lallai su dinnan suna tare da ku wa yahlifuna billahi innahum minkum za su rika rantsewa da Allah cewa innahum minkum suna tare da ku suna cikin ku wannan haka za su faɗi amma da yake shi Allah ya san me cikin zuciya kuna ganewa sai Allah ya ce wa ma hum minkum su ba ba su cikin ku fa su suka faɗi da fatar baki amma su can kafircin da ke cikin ta suna tare da kafirai yasa sai Allah ya kore ya ce ma hum minkum sannan walakinnahum qaumun yafraqun sai dai su mutane ne masu tsoro shi yasa in sun nuna muku suna tare da ku tsoro kawai suke kada yaki ya zo ku haɗa da su sannan lau yajiduna malja'an da za su sami wata mafaka malja shi ne mafaka inda za ka je ko bayan bishiya ko bayan wani dutse ko wani wuri ka je ka fake Allah ya ce da za su sami irin wannan au magharatin ko wani kogo na dutse da za su shiga au muddakhalan ko wani rami wanda za a haka cikin ƙasa kenan ne sirdab a haka a je a shige Allah ya ce lawallau ilaihi Allah da sun juya da gudu sun je zuwa ga wannan mafaka din ohum yasmahuna ai musri'una kinan suna masu kaukawa kaga ana siffanta mana siffan munafikai munafikai ana gane su da musulunci ya karfi kada musulunci babu shi kamar yanzu ƙasar mummunan kun san ba ƙasa ce ma wacce take da'awar gwamnatin ta gwamnati ta musulunci ba kaga ba za ka iya gane munafiki don da ba munafiki ba lokacin da aka dan fara kururuwar shari'a din na wasu shekaru a baya aka kokari a hana karuwanci karara a hana shan giya ƙarara a hana caca ƙarara sai gashi wasu masu dawa musulunci sun fito suna nema su faɗa da wannan abin raga nan ne munafuki ke fitowa sai a fara gane shi a kokana gwamnati na kokari ta hana shan giya karara ta hana karuwanci a fili su kuma lokacin suna faɗa don me yasa za a shiga haƙƙin mutane ai Najeriya ƙasa ce ta yanci kowa abin da ya ga dama sai ga sun fara haka caca suka fara magana saboda su ne iyayen caca da su ake kulla caca fa mai tsada ba irin wai caca ta wannan abin ba sai ga suna ta yi a ɓoye amma kuma suna su fara bayyana shikenan suka shiga ko suka fita yau ina shari'a take suka ragargaza ta dama hizba aka sa su ne masu kula da giyar daga nan za a tura ɗan hizba security na ss na ɗan hizba ya tafi can kudu inda ake lodin giya ya je ya ga motar ya ga lambar ya komai sai ya gama ya komai ya ɗauko lambar sai ya bugo waya nan Kano ga mota nan mai kama kaza da lamba kaza za ta shigo Kano wajen lokaci kaza a tare ta wajen tamburawa shikenan an farife bayan da ka kai sanin giya ce abinda an rufo ciki an sako abubuwan da suke kawai kaya ne daga abba ko daga kwanaca shi nan zai shigo Kano shi ko ya ga sadda aka loda giyar ya ga sadda aka kanan kayan aka zuba in ba ɗan hizba ba waye zai wannan aikin sana zuwa he a ce da ɗan hizba he a ce yi fakin sai a kama sai ta mamaki waya ake aka gane aka tsabtace garin nan tsaf da giya ƙararrashen ta dai a fili haka nan gidajen caca su ma haka a fili dai sai da aka hana su gidajen ƙwallo ɗin nan da waye da iskanci dai da aka share su to sai gashi fa munafukai sun fara bayyana sai gashi sun fara bayyana sai gashi aka fara da ɗan hizba hizba za a karya tukuna bari a kama kwamanda a kai shi can aje a tsare bari ma a yi ma hizba shari a ce ai ai ɗan ɗan ma alƙa'ida ne suna training ɗin yaƙi ne kaza kaza sai a je a ɗauko hoton ƴan hizba sadda suke fareti ta ce to kun gan makamai suke jira a basu shike nan suka je suke kulle-kulle sama suna nan Kano fa suka tafi can federal gamma inda kafiran suke aka yi kulle-kullen da aka yi daga nan shike aka sassake hizba aka rushe karfinta aka mai da ita jikina yi ki shike nan ga tana hayo sai dan hizba ya zama aikin shi ba da hannu kamar dan abin na ya sunan su eh, aikin shi ba da hannu aikin haka dai shikenan nan hizba ta zama abin tausayi na lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan duka masifa ce ƴan uwa ta ne ta munafunci su kafiran a lokacin ba su isa su zo Kano su fada da shari'ar da ake so a tabbatar ba dan ba ta shafe su ba ba kafirin da aka ce ya zo a mai shari'a su su kafircin sun mai musulunci mu dai mu tsarkake garin mu gari ya zauna lafiya aka yi ta alheri ya sauka malam arziki ya fara bayana a garin nan amma da aka zo aka fara fada da addinin aka fara fada da shari'ar me ya faru shi kenan sai abin da ya tabiwa ya tabiwa gashi nan muna ganin abin da ke ta faruwa ba na jin akwai wanda zai ce ainihin yau ta fi jiya daɗi ba wanda zai ce maka a ai gare yau da jiya idan ya ce maka gare jiya da yau irin azumin nan ya zo a ce za a ba ku kuɗin gero ko a ba ku buhun gero waye ya zo a ce za a ba ku ragon laya a ce haka yi ta yi ma'aikata suka yi ta shagalinsu yau ko ciyawa ya gari tsoro yake ma na abin da ake ba shi ko zai karɓa duka ko ya kohu duk masifa ce ga ta nan Allah ya sauƙaƙe da an koma an bi Allah an riƙe shari'ar Allah sai Allah ya ta ƙara kawo buɗe sai ta kawo kwanciyar hankali amma tun da ana ta faɗa da addinin sa shikenan sai Allah ya kwashe albarkarsa a duniyar ma baki ɗaya ko Saudiya yau kaje ba za ka ga abin da kake gani jiya ba da kana shiga daga iyafar wurin immigration din su wanda zai tare ka gemu gare immigration ne custom ne amma da gemun shi da komai haka zai maka cikin yanzu ko in ka je shararren gemu gare shi kuma ba su abu cin mutuncin ka zai duk an share abubuwa an kawo shashanci shi yasa Allah ya bar mutane kowa ya basu da tsiya ta kunsin wannan duka fada da addinin Allah kenan Allah ya tsare mu to me Allah ya ce ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله نعم وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون نعم الله يكي ومنهم من يلمزك في الصدقات daga cikinsu dai su munafukai akwai wanda yake aibata ka dangane da ba da sadakoki fa in udu minha radu in aka ba su daga cikin sadakar suka samu radu sai su yarda ɗaya eh, su ce an yi daidai wa illam yi minha idan ba a ba su ba daga abin da aka samu na sadakar ko zakka ce ko sauransu dai izahum yasfadun kwazam sai kaga kuma suna fushi wannan sifar munafiki ne walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu ina ma a ce sun yarda da abin da Allah ya ba su da manzansa wa qalu suka ce hasbunallah Allah ya isan mana sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasulu. Ay Allah zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu da manzansa inna ila rabbi inna ila raghibun mu zuwa ga Allah masu kwaɗayi ne to ina ma a ce haka suka yi ai da yafi musu alheri ko amma ba haka suke ba su munafukai duk ana gaya mana sifofin munafukai saboda yadda annabi ya san yadda zai zauna da su saka al'umma sa har yau har gobe su san waiwaye munafiki ya sa take duk inda ake bayanin muminai da kafirai da munafukai to zaka ga an tsawaita bayani akan munafukai ko suratul baqara in ka koma zaka ga da aka kasa mutane uku muminai kafirai munafukai munafukai aka tsawaita bayanin su ka koma ka gani to haka gashi nan tunda aka fara wa minhum kaza kaza kaza haka kaza ta bayani Allah ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su akwai wanda yake aibata ka aibi shine kullun kai abu a ce bai daidai ba ko a ce a jingina maka zalunci ko ko a jingina maka san zuciya ba shi bai ne aibatawa shine ka kai abu a kalle ka a maka gwalo ko da baki ko da ido ko da hannu a nuna ka shi ne lamsu da cikinsu akwai wanda suke aibata ka fi sadaka in ka ba da sadaka ga waɗanda ka ba su to sai su aibata ka eh shi ne fa'in hudu min haradu in aka ba su daga cikin abin da aka samu na sadaka to sai su ce a an yi daidai saboda shi munafiki kullum shi dai maslaha kanshi kawai interest din kanshi shine abin da zai samu shi kenan inda ya samu kowa ma ya rasa in kuma bai samu ba to shikenan bala'i ya tashi shi maslaha kai shi shine in an ba su to shikenan radu sai su ce to shikenan abin yayi daidai nan anan kai daidai amma wa illam min minha in ba a ba su ba daga abin da aka bayar na sadaka ko an yi rabon bai kai kansu ba ko kuma an ba su ba yadda suke so ba to nan kuma shikenan idahum yasqatun sai kuma su fara fushi sai su fara sakin maganganu daban-daban na aibatawa ga ainihin manzo da kuma ainihin abin da annabi wanda kun ga wannan babban illa ce a ce annabi ya yi rabo wani yanzu ya so kai ya ce bai ba saboda duk abin da annabi ya yi ai annabi wahayi ake masa ko in kuma ya abu ba daidai ba ba a tabbatar da shi sai ya gyara tun kafin ma a tabbatar da abin to su ɗabi'arsu tun zamanin manzo har yau har gobe munafiki dai sanda aka bashi ya samu to an yi daidai amma dai da za a yi rabo bai kai kan shi ba to shikenan shugaba kuma daga nan ya bani sai zaki shi yasa yau mutane a hattara a harka ta siyasa irin kyau bai kamata kai ka rika zagin shugaba saboda wani abu da ake na alheri kai bai zo kanka ba sannan kuma ka rika yaban shugaba saboda kila kai an yi wani abu da kai kai kai ka samu saura ko ba samu ba sannan ne daidai in ka samu an yi daidai in ba ka samu ba ba a yi daidai ba wannan ba maslaha ba ce ita maslaha abinda kowa zai samu shine zaka ce an yi daidai amma abinda kai kaɗai zaka samu wannan ba maslaha ba ce ba kuma shine sifa ta mumini ba kowa ya samu in abinda kowa zai samu ne wanda wasu za su samu ne sai wani lokacin wani ya samu falila alham an ba wanda aka ba to Allah ya sa gobe mu samu shi yasa a wannan ayin aka faɗa mana wannan sifofin gaba ɗaya aka ce walau annahum radu ma atahum Allah ina ma a ce sun yarda da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu da manzansa sada aka yi rabo aka ba su suka ce madalla kai ne zaka sami dubu goma sai aka baka dubu biyar ka ce madalla na gode sun yi Allah ya musu albarka to ina ma a ce sun yi haka ko kuma an raba kai baka sa maka ce madalla gobe na samu ba ka yake kyan abin nan ba to shine aka ce ina ma haka suka yi wa suka ce hasmuna Allah Allah ya isa mana an yi abu an gama kai baka sa baka ce allah. ai Allah ne zai isa mana ko ta gwamnati za ta yi ba kuwa babu karya ne wallahi duk ta ce za ta ba da tallafi kowa za a jika shi a'a za dai a jika wanda za a jika eh Allah ne kaɗai zai bada abin shi ya jika kowa ya ba kowa amma gwamnati ba za ta iya ba kowa ba to irin wannan in an yi baka samu ba ba zage zage zake ce sai ka ce hasbunallah mu Allah ya isa mana wurin shi muke nema saboda haka da za su faɗa ka Allah ya ce wato su ce sayu'tina Allahu min fadli wa rasul sannan Allah zai ba mu daga falalarsa wannan wani abu ne na gwamnati ba ɗorarre ba ba mai isa ba mu daga falala Allah da sana Allah zai ba mu ba shikenan ba ka shiga kasuwa ka shiga sana'arka kai waye Allah ya guda muka sai ka samu fiye da tallafin da aka ba wani ah to an ba da 30 30 kai ka je ka ciyo 100 da kai da shi waye bi shi kullun tallafi yake yana nan dan tallafi an ba tallafi kai kuma ka je ka samu daga falala Allah 100 100 200 miliyan daya. to kage da za su yi wannan su ce sayu Allahu min fadli da sannan mu Allah zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu haka nan manzo ma manzonsa zai ba mu ka kaga ba zargi abinda ake sun yaba sannan su ce inna ilallahi ragibu lalle mu zuwa ga Allah ma muke kwaɗayi. ba tallafin kowa ba yau a ce duk zamu cire kwadayin mu ga gwamnati ta yi mana ko ta ba mu wallahi da mun huta ah bahaushe ba ce yake sa menene sa rai da ci shi ke kawo cin yunwa kai in baka taɓa ƙallafa rai wai gwamnati za ta yaushe ma kama sa ran balle har ma bata baka jawo shi ina ruwan kama da wata gwamnati hmm? in aikin ka kake kana yi a wata ana baka haƙƙin ka in kasuwar ka kake kana samu ribar ka idan sana'a noman ka kake to ina ruwan ka amma ka zo ka dogara ka ce tallafin gwamnati kake so ka riga ka ƙallafa rai akan haka ka zaɓe ta to dole ba ta bata baka ba sai sai rikici sai faɗa sai zagi ko sai a shiga rediyo kuma ran da ta ɗan yayyafa sai kuma a shiga a ban ta har da ƙari ma a yaba kaga abin babu kyau kenan wannan sifofi ne irin na munafukai Allah ya tsare mu an samu hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ina jin hadisin bukhari ne ko hadisin abu hadisin ya zo cikin bukhari da muslim a ruwa zuhuri kenan an abi salamata an abi sa'idin wato sa'id al-khudri kenan fi qissati zil khuwaisara wasmuhu wato harqus wani ne sunan shi harqus yake ce mu zil khuwaisara qissa ta zil khuwaisara lamma tarada ala nabi sallallahu alaihi wasallam hina qasama ghanaim hunain wannan wanda sada annabi ya raba ganima ta hunain ai ba mu manta ba ko a wannan lokaci shine zulkoyar sarafa ƙala lahu yace ma annabi eh, eh, e edil na kalamta adil ka kai adalci kai ka yi adalci ba ya kalli manzo shugaban halitta yan uwa gaba ɗaya fa da aka shugabanni sai su shafa ma kansu ruwa annabin Allah dan gatan Allah wanda wannan duke duk ba ta gaban shi ya yi rabo amma wani ya kalli ce yace ka yi adalci ba faƙalasa ya ce yace laqad khibta wa khasirta illam akunadi hakika ka tabi kai hasara in har ban kasance ni na yi adalci ba sun maƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadara ahu wato muqfiyan ya ganshi ya juya baya tafi innahu yakhruju min dhi'il wato min dhi'il dhi'i hadha qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamahu wa siyamuhu ma siyamihim yamruquna min ad-dini muruqa sahmi min ar-ramiya sai annabi yace ce wancan innahu yakhruju min min di ko min di di wato wancan mutumin da kuke juya ya tafi ya fadi wancan magana wasu mutane za su fita daga tsatsan shi kenan eh za ku ga mutanen ya haƙiru ahdukum salatahu ma salati ɗayan ku yana raina sallarsa tare da sallarsu mana ka gansu suna sallah gwanin ban sha'awa eh sannan wasu yamahu ma siyamihim da siyamin sa azumin sa suna da yawan azumin nafila sai za ka raina naka tare da su saboda kokarin su na irin wannan yamruquna min ad-dini annabi yace za su rika ficewa daga addini muruqas sahmi min ar-ramiya kamar yadda kibiya an harba ta daga cikin kwarinta ko baka take ficewa ko kuma suka ce a inda aka harba can dabbar da aka samu saboda ƙarfin harbin za ta shiga kibiyar ta fice ba tare da ta fita da wani nama ko wani jini ba in ka dubi kibiyar ka ɗauke ta ba komai jikinta to haka za su fita da addini daga addini kamar da wannan kibiya da aka harba ta sami abin farauta ta fita ba ta yi wato ciri wani abu na jikinsa ba to haka za su fita daga addini wato ainihin fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum annabi ya ce da kuka haɗu da su ku kashe su faqtuluhum fa innahum sharra qatla tahta adimi sama wannan su ne mafi sharrin wanda za a kashe a ban ƙasa wanda suke annabi umarni da a kashe su wannan hadisin bukhari ne na karanto muku wanda ya fita da cikin kitabul manaqib babu alamati nubuwa fi salam fil islam yace babin alamar annabta a musulunci annabi ya faɗi magana lokacin da babu abin kuma yazo ya faru kun gane lokacin annabi da al'ummar sa kansa haɗe take suna kan qala Allahu qala rasulu ba wani fandarere duk sahabbai sa malamai masu binciken hadisi ba sa binciken sahabbai duk sahabbai adalai ne ba a binciken ba a taɓa su saboda wannan munafukan da muke faɗa su daban shi da aya nassi mun ji ko ko ba nassi muka ji ba yanzu suna cewa suna cikin ku amma Allah ya ce wa ma hum minkum ba su cikin ku kaga munafikai ba su cikin sabai kenan yasa wanda suke jingina suke yi wai sahaba annabi munafikai ne wala nan su kila su ne munafikan amma sahaba annabi gaba ɗayan su tsarkaka ne Allah ya wanke su kuma ya da su to shi yasa annabi sai da ya faɗi wannan magana wannan da ya gaya mai maganar da take babu daɗi in ba a karatu ba ba za ka iya faɗin takaci ce annabi bai adalci ba a ba ɗan uwa ai magana ta yi zafi annabi ya ce a wata ruwayar umar ya ce banni in sare kansa ya ya rasulallah in sare kansa a huta munafiki ne annabi ya ce kyale shi sai a ce ina kashe sahabbai na tunda yana nan a ciki amma a kyale a cikin tsatsan shi wata jama'a za ta fita kaji kaji kaji sai faso sai ko aka ce lokacin annabi lafiya lau lokacin abubakar kalau lokacin umar daga sadda aka kashe shi aka bude kofar fitina kashe umar dama aka nabi ya ce shi ne wata wato wata katanga wani kandagarki na fitina da wani marfi da in aka karya marfin to shi kenan daga nan kofar fitina ta bude aka ce karya shi za a yi ko buɗe sa ya ce ai na ai in buɗe shi za a yi sai a maya a rufe kenan a a karya shi za a yi shine ko aka zo yana sallah aka zo aka farde mai ciki aka kashi aka farde shi abu atal majusi wanda har yau ɗan shi'a suna suna ƙaunar shi suna bikin tunawa da shi abu atal majusi shi yasa kinjar ya farɗa cikin umar ya zama sanya sababin ajalinsa umar wanda yake idan ya bi hanya shaidan sakin ta yake umarul faruku kenan hmm. amma suka kashe shi tun daga nan ba a ƙara samun zaman lafiya ba Usman ya zama khalifa haka aka haura yana azumi aka kashe shi to daga nan shi kenan Aliyu ya zo a zamanin sahawari suka bayyana suka ce shi ma bai iya ba suka kafirta suka kafirta Muawiya wai dan sun ce a sami wakilai bangare biyu su je su sulhu duk abin da suka yanke an yarda da shi na sulhu shi kenan suka ce inil hukmu illa lillah ai ba mai hukunci sai Allah dan me yasa Aliyu zai sa su je su yi hukunci haka nan Muawiya zai sa su ma sun kafirta suka kafirta su suka balle daga cikin sojojin Aliyu suka koma can suka rindina su lokacin Aliyu ya aika musu da Abdullahi dan Abbas inda shine masanin Qur'ani ya je ya sami sansanin su suka yi ta bugawa aka yi ta muƙabala su faɗa ya faɗa su faɗa ya faɗa sai ga shi ya sami kashi biyu bisa uku duk suka gane suka dawo suka bar wannan abin tsiya. kashi ɗaya su suka ci gaba da wannan fitina ta khawarijanci suka kafe su ne ku aliyu ya yaƙa tunda annabi ya ce ku kashe su sai ne kuka same su tunda an aika su tuba su bari wanda suka tuba shi kenan wanda ba su tuba ba to aliyu ya yaƙe su ne khawarijawa su ne suke da aƙida ta kafirta kowa wanda ba su yake bin hanyar su ba kowa abin da yake ba daidai ba ne sai su kuma kashe mutane a wurin su ba wata matsala ba ne saboda sun ma mutum hukuncin kafirci da dukiyarka da jininka da komai hala ne a wurin waɗannan su ne annabi ba da labari don mu san annabi annabin Allah ne daga cikin mu'jiza ya faɗi abin da babu shi amma kuma lokacin da ya yi bayyana kamar yadda ya ce mata kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ko? eh ru'usu hunna ka asini waqtil ma'ila Ya ce lam’ara hunna mata ne da suke ga tufafi jikin su amma tsirara suke kasiyatun ariyatun lokaci guda eh annabi yace shi fa bai gansu ba mana a zamanin ne ba irin wannan matan da suke yawo kan titi muke gani da tufafi ma tsirara Allah ga sana ka kaga mu'jiza yanzu babu su annabi ya faɗi magana sai ta zo ta kasance wannan yana nuna maka mu'jiza irin ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya ƴan uwa wannan sifa ce ta munafukai kullum da kuma sifa ta khawarijawa abinda mai gaskiya ya su ce bai daidai ba abinda ya bai dace ba to da a ce abinda Allah ya da manzo su ce yayi daidai hakan shi ne aida ya fi masu alheri wanda yake nuna mana ashe kenan bin manzo sau da ƙafa umarninsa da nisantar hana-hanansa da gaskata abubuwan da ya ba mu na labari da koyi da shi da bin shi ne tsira shi ne nasara hangare mu umarnin manzo da bin sunnarsa ne halaka kamar yadda na aka nuna mana a wannan ayar ga abin da suka yi da kaza da kaza da sun yi kaza ai da kaza yafi musu alheri da sun yi kaza da kaza to ba yi din ba sun kafe akan munafunci su kuma kawarijawa su ma sun kafe akan irin lalace wasu. babu wata hanya ta tsira sai hanyar manzo Allah kwal ita ce kwaya daya ihdinas siratal mustaqima wacce muke dinnan kullum siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shirye da mu hanya mi kakkiya hanya wanda kai musu ni'ima su ne annabawa da salihai da shahidai da mursalai Allah ka saka mu kan su ba hanya wanda kai fushi da su ba ba ba wanda Allah ya fushi da su ne yahudu sun sani sun ki sani kai ilimi ka take shi ka kyaki da shi kana da siffa yahudawa eh wanda kuma suke batattu ka ki ilimi ka zauna kai ta bargazarka da shirmanka shine hanyar kiristoci in kai haka kana da alama da hanyar sa Allah ya tsare mu na ga an nuna man lokaci dan zan tsaya abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladan tare abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya tsare mu da dukkan wata siffa ta munafukai da siffa ta khawarijawa da wata siffa duk da za ta kai mai ita zuwa wuta Allah ya tsare mu Allah ka azurta mu da siffa ta mu'minai bayan Allah wanda su ne ‘yan aljanna Allah ka saka mu cikinsu, Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma ghfir dhunubana Allahumma ghfir khatayana ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة Wa salamun alal على المرسلين والحمد لله